da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah alhayu alhayu da mafi girman sunayensa ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantawar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama wannan wata da muke ciki mai albarka na Ramadan Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jinkai da gafara da yafiya da rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu gaba daya mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu da imani abubuwa da suka dame mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su jarrabawa ta tsaro muna neman Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwanmu da suka rasu a dalilin wannan Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke ba su hannu muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da kare su dukkan wani wanda yake cin riba da waɗannan fitintinu din ya zama personal bukata yake da shi a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi wanda ba zai shirye muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitina da bala'i da musiba su kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya dukkan albarka da arziki da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ya ba mu muna tawassuli da mafi girman sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala na alhayyu alqayyum ya amsa mana mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha tara ko ga wata ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna dab da goma na dokin sallah Eh, muna yara muna wata waka wai goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah <laughs> ana yi har yanzu eh, to ga shi na muku yanzu kan kun dan more ne ko har ma kai wannan eh, ka san goma tsakiyar ya fi wahala shi na farko akwai doki goman karshe kuma ana ta murna sallah ta kusa kuma a lokacin yarinta muna son sallah saboda za a yanka kaji wani lokaci a yanka ma babban dabba a yi sabon dinki kuma za mu je barka da sallah ko kuka ku barka da sallah ba ni na yi barka da sallah gidajen kungomi ne an aga ka ne bakunan ka ne kawunan ka ne Eh, duk waɗannan sai ka je kai gaisuwa dan baka ɗan karo da sisi sai ka zo ka asusu in dai ba ku yi ba ni dai a da na yi <laughs> waɗanda suka rasu a mu Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya ji kansu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga gabarinsu eh, waɗannan duk waɗanda ke faɗa mafiya yawan Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsu sai ɗan kaɗan da ba a rasa ba Eh, wannan shi ne wahala na rayuwar duniya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya hada mu da dukkan alherin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira in akwai tambayoyi ma da Ibrahim bismillah ko wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh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 baya halatta ka sai da abin da aka yi wakafi kamar a ce masallaci a magana mafi inganci na cikin wakafi suna ce ba halal bane a sai da shi kuma ka'ida ne dalili saboda ai babu da kokonto duk inda aka yi masallaci dama ba ana yi dan kasuwanci bane ana yi ne dan wa don Allah ibada ta Allah wa annal masajida lillahi aka ce fa la tadbu ma ahada ai lillahi ne cikin suratul jinni ayata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 yana niyan ya sayar ya bada menene ah, bi dokinsa doki ne yana niyan ya bada dokinsa don bi khairin ne hadisi iya nufin ya bada dokinsa a matsayin sadaka sai annabi zira da aminci sabbata a gare shi ya ce a a tasaddaq bil asl ka sadaka da asalin abinci tushensa amma ka rike amfaninsa sai ce layu ba wala yuhab wala yuraf lakin yun yunfaq min samarihi haka hadisin yake ke. Allah sai ce a'a ka rike kar ka ba da shi riwayar muslim da na faɗa ita ce ta kawo maganar dibino riwayar bukhari ta kawo maganar doki to in ka dauki na muslim na 1132 sai ce ka rike wannan sadaka din idan ka rike ta ka rike asalin ta an ce ka yi sadaka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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء don haka ala ayi halin kaga takawa ce za ta sami Allah ya baku mafita a rayuwa wannan sai da shi masallacin ko ya kai masallacin alami a girma da kuma tsada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 in ka bar gudun watsa shi za su yi wannan watsa wanda ake yi ba su san wahalar gudun ba ba su da tarbiyya ya sa a da sai a ce masallaci na neman gyara sai ku gyara shi in ya neman taimako sai ku fita ku neman taimako a gyara shi Allah ya taimake mu wallahu ta'ala ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta zuwa ga shek to shek na taba ce muku bude shek ne tun da mun yana da rubuta jani shek ne ko kun yi me a ah, to ina ruwa na ko ke ni dai malam Allah ya kara wa malam lafiya da basira da imani ya kuma cikin mahaifan musulmai baki daya awa na gode Dr. Muhammad daga Gombe a cikin na tudda imanin bukotin ilmiya mujalladi na 24 nan ba na 132 sun yi fatawa akan cewa abin da ya tabbata a sunna ba a samu wata addu'a guda ɗaya keɓantacciya da manzo Allah ya faɗa da wanda zai je rubuta jarabawa ba ba a samu wata addu'a kai tsaye da ta zo ta a cikin wani hadisi cewa wai za ka je jaraba makaranta ka rubuta kaza ba abin da yake da muhimmanci suka ce ga wanda yake neman taimakon Allah in zai addu'a shine yaya alaka tsakaninsa da Allah take idan tsakaninka da Allah iya da kyau to Allah yakan amsa addu'a idan bayi da kyau kuma ana asara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a fa yastajibu li wa yu'minu bi allahum wannan cikin bakara aya ta 136 kaga kai tsaye suka kawo ayar cewa ai Allah ta yi fal yastajibu li wa yu'minu bi mu amsa wa Allah in yace mu yi mu yi mu bari mu bari kuma sai mu yi imani da shi idan muka yi waɗannan ababe guda biyu to babu don Allah zai karbi addu'a sai suka ce amma ana iya samun addu'o'i da ke zuwa daga mammiyar ma'ana ga wanda ita babu laifi idan ka zo roƙon Allah sai kai aiki da ita min babu misal a ce ga addu'a da za ka iya yi idan kana da jarabawa shine kamar ka ce kana addu'a ka ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu wannan hadisi silsilatul ahadith sahiha hadisi na 2886 2886 kaga addu'a ce ga manya ba an yi ta kan jaraba ba amma tana da alaƙa da roƙon Allah ya sauwake maka abin da ka sa gaba ya Allah ba abu mai sauki sai abin da ka sauwake shi kai kake sanya abu mai kunci ko mai wahala ya zama mai sauki to kaga in ka yi ta akan addu'a kana roƙon Allah kana addu'a ta jaraba a cikin dare akan jaraba sai kace ya Allah ga wannan jaraba da muka sa a gaba ya Allah la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala to wannan ta dace tare da cewa addu'a ce da ta inganta a bakin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ce kadai akan jaraba ba sai dai duk inda kake neman taimakon Allah ya sauwake maka wani al'amari in ka karanta ana fatan Allah ta'ala zai sauwake maka ga kuma addu'a ta ya hayyo, ya qayyum bi rahmatika astaghith wannan hadithi shi ma yana cikin sahiha hadithi ne na 3182 manzo Allah tsira da ta tabbata a gare shi yace a lokacin neman taimakon Allah karka cewa ya hayyo, ya qayyum bi rahmatika astaghith kaga alhayyu alqayyum din nan su ne mafi girman sunayen Allah sai ka ce ya Allah cikin rahamar ka ike neman taimakonka. kaga gamanniyar addu'a ce amma tana da tasiri akan me akan jarabawa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ka duba cikin littafin sa na jalal al-afham fi fadl salatu wa salam ala khair al-anam dukkanin sa akan falalan salati ne littafi ne da bai da girma sosai yana da yau a karanta gaba ɗaya yayi bayani akan fadalan salati daga ciki shine yawan yin salatin fiyayyen halitta yana taimaka wa ɗan adam Allah ya shiga sa kuma ya sauwaƙe masa yawan rubo da yin salati na fiyayyen halitta mai neman taimakon Allah daga cikin tajriba na magabata yawan zama da alwala yana ba wa mutum kariya kuma yana sa Allah ta'ala ya taimake shi addu'a a dare auqatul ijaba lokacin buɗe baki lokacin da ruwa ke sauko. sulusul lailin akhir lokacin da aka ji zakara yayi cara da makamantansu duka lokaci ne da ake ne da ake karɓar addu'a waɗannan abubuwa su za ku yi su ne muhimmai mafi muhimmanci shi ne alaƙa tsakaninka da Allah ta fi komai muhimmanci a lokacin da kake neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala in alaƙa na da kyau daga ka faɗa Allah ya sai Allah ya amsa maka Kuna roƙon Allah ya ba mu ikon kyauta da alaƙa tsakanin mu da shi za mu tashi kan darasi da goma sha tara insha Allah a Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. muna cikin suratu Ali Imran إن شاء الله وآل ما إذا كان قال إن هذا تشكو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفخه ما كان إبراهيم يهوديا الرسول وتكتمون الحق وأنتم تعلمون جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا annabi ibrahim bai kasance ba ya bude ba wala nasraniyan kuma bai kasance ba nasare ba walakin sai dai kana ya kasance hanifan mai karkatuwa gaba ɗaya ne zuwa ga Allah musulman kuma wanda ya sallama kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana kuma bai kasance minal mushrikina daga cikin masu hada Allah da wani a wurin bauta ba wannan aya tana da alaka da aya ta baya da muka karanta waɗanda suke bayani akan annabi Ibrahim nasu ne al-yahudu suka ce annabi Ibrahim ba yahudi ne jiya mun yi magana mai dan tsawo akai annasara suka ce annabi ibrahim nasu ne allah ta'ala ya ja kunnensu akan hatsarin yin magana da babu ilimi kana iya kafa hujja akan abin da kake da ilimi amma abin da baka da ilimi allah ya ce kada ka kafa hujja da shi kwata kwata mafu tayyib so don allah ta'ala ya nuna mana matsayin annabi ibrahim sai gaya wa yahudu wa nasara da suke ta jayayya musamman waɗanda suka rayu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka rayu da shi tsakanin al-yahudu wan nasara wanne suka fi yawa asali al-yahudu sun fi yawa don akwai su da yawa a cikin garin madina da yawa suna cikin garin madina sun rayu da shi kuma abin da ya kawo su sun karanta cikin attaura ne cewa annabin karshen zamani zai zo shi idan ya zo shi zai zo ya zauna a garin madina in ya yi hijira to sai suka yi ta tasowa daga sham suka yi ta dawowa garin madina suna zama su banu kainuka banu nadir banu kuraiza sai zama dukkan bayan gari su ne suna da yawan gaske kuma lokacin da ya zo suka ga ba a cikinsu ya fito ba sai suka ce to na ƙarya yake yi amma ba sun karanta siffarsa a kan wanda yasa suka bar sham suka zo har madina suka zauna sai mutum ya taso ya ɗauko zuriyarsa ya taho yana fatan in shi bai zama annabin ƙarshen zamanin ba ko ɗansa ko jikansa a samu wani amma da abin ya faru kuma shi ke da sai suka wuri suka ce a zai annabin ma yanzu kawai karya yake yi mun yi magana mai tsawo akan wannan a cikin suratul bakara ba sai mun maimaita ba to a lokacin ya rayu da su da yawa kuma ya yi ta mu'amala da su ya zauna tare da su ya yi mu'amala da su ya kira su zuwa ga addini kyawawan ɗabi'u na musulunci ya nuna musu da yawa waɗannan ɗabi'u masu kyau na haƙuri da taimako da adalci da riƙon amana da tausayi da taimakawa da kunya da makamantansu suka sa wasu daga cikin suka karbi addinin musulunci don haka shine Allah ta'ala ya ba su amsa da cewa da kuke ta musu kan abin da kuke ba ku da hujja ma kana ibrahimu yahudiyya menene matsayin ibrahim a anan kaga shine ismu kana yahudiyyar kuma shine asalin mai khabaru kana aka kore shi saboda madin nafi ne so da aka kabar kanan kore shi aka yi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan kaga wala nasraniyan shi ma kabar kana ne so annabi ibrahim bai shiga cikin yahudu wal nasara ba me dalili saboda shi ne biyayya ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma bai canja sakon Allah ba da suka ce shi nasu ne kuma an samu sun canja sakon Allah yasa aka ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin sai dai kana ya kasance hanifan in an ce hanifan shine ma'ilan ilallah in an ce abu hanif ne to ana nufin wanda ya karkata ɗari bisa ɗari to shi hanifan ne annabi ibrahim ya karkata zuwa ga allah ɗari bisa ne bisa ɗari kuma musulman ya sallaba al'abarinsa gaba zuwa ga allah ababe biyu ne na farko karkata zuwa ga allah na biyu kuma sallamawa zuwa ga Allah wannan ke bayyana ana iya zamu ka karkatar abu gare shi kana da simfafi gare shi ko san abun amma ba dole kuma sai kai ne sai ka sallama kai gare shi ba ko kuma wani abu wahala da saka sallama kai amma baka karkata ba shi annabi Ibrahim annabi kasance ya kasance hanifan ne karkata yayi zuwa ga Allah ɗari bisa ɗari kuma musliman ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗari bisa ɗari shi yasa Allah yakan yabi Ibrahim ya kira ɗabi'unsa a wasu wurare ma ya ce annabi mu yayi koyi da shi ko mu a ce mu yi koyi da shi arama kana da misali إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا karo duk qualities irin ɗabi'u na kwarai da kuma nagarta tasa Allah ya ce inna ibrahim lalle annabi ibrahim kane ya kasance ummatan ay watan. ya kasance jagora ne saboda iya jagorancinsa kuma Allah ya kira shi da sunan al'umma ne wato kai kadai gayya ne a hausance kenan kana ummatan qanitan lillahi mai kankan da kai ne zuwa ga Allah kuma walam yaku minal mushrikina shi bai shirka ba masu cewa shi nasu ne kuma suna shirka shakiran li al sannan na'am hanifan walam yaku minal mushrikina kaga annabi ibrahim mai karkata zuwa ga Allah ne bai zama daga cikin mushrikai ba kuma shakiran li al yana godiya ne da me da ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala in ji tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah zaban sa yayi sai kuma ya shiryar da shi zuwa ga hanya wacce take mai daidaiciya kaga kenan ashe Allah ta'ala me ya masa zaben su kuma Allah ya ce a duniya mun ba mai kyau a lahira ma yana cikin me yana cikin manzanni saboda asali gida iya nufin manzanni ne kuma Allah ta'ala sun yi wahayi ta cewa mai zuwa ga annabi mu tabi millata ibrahima kai annabi muhammad ka bi tafarkin annabi ibrahim wato har mu an ce mu bi tafarkinsa ke sa ana maganar annabawa da suka sallaba zuwa ga allah annabi ibrahim yana cikin as-sabiqunal awwaluna ne shine thumma awhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifan muka maka wahayi ka bi tafarkin ibrahim kuma wannan yasa alakar annabinmu da annabi ibrahim ta jini annabinmu daga zuriyar isma'il sannan mu musulmai da muka bi ibrahim ya ke cewa shi ne babanmu ta inda ya samu sunan babanmu kenan mun fi kowa kusanci da shi al'ummar annabi muhammad ta fi kowace al'umma kusanci da annabi ibrahim saboda me saboda siffata kanmu da shi da kuma koyi da irin abin da ya karantar wanda annabi mu ya rayu a kayi kamar wajahidu fillahi haqqa jihadi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس آية كرشاء سورة الحج كده آية 78 كاغا محمد الشاهد ملة أبيكم إبراهيم ai tafarkin babanku ne ibrahim don haka sun ma'auhaina ilaika a tabi millata ibrahima shin wannan ga mu ne kadai ko ya shafe mu ya shafe mu mu ma ya shafe mu shi haka haka musulunci ciki yake da karantarwar annabi ibrahim alaihi salam mafu tsaye don haka walakin sai dai kane ya kasance hanifan mai karkatuwa ne zuwa ga allah musliman kuma musulmi ne yasa tafsiri biyu na malamai huwa sammakumul Musulmina, huwa nan zamirin kan waye ke komawa na wasu suka ce zuwa ga Allah wasu kuma suka ce zuwa ga mai zuwa ga Annabi Ibrahim saboda an ka duba jerin ayar ai ba ku. wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim za ka ce kuwa na suka ce kuwan yahudu ila ibrahim na suka ce kuwan yahudu kuwa ji tabakun din ne amma ka'ida a larabci abdamir yahudu ila akrabin isin sai an samu dalili ya tilasta a cire shi daga wannan akrabul isin zuwa ga ila abadil isin <laughs> <laughs> wani ne aka ce ifqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa aka gaya wannan a wata sura suratul baqara aya ta nawa <laughs> aya ta nawa 130 da da dai kai kuma ka ce sai ni <laughs> mita za ka ce sai ni haka wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai kasance a cikin mushrikai ba don haka wanda ya ce annabi ibrahim nasa ne abinda zaka neme shi da shi ko a yau ne take ce to bari mu duba a aikin ka akai shirka ko babu in akwai shirka to annabi ibrahim ba naka bane in babu shirka to shikenan annabi ibrahim naka ne me dalili ai lauka da kuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu ba ka da'awar son mutum kuma ba ka iya koyi da karantarwarsa da kwarai so da haka ƙarshen ayar abu da ke bayyana mana har a yau duk wanda da'awar shi ne bin ibrahim ne yana kan farkin ibrahim ko da wani yare ba zai mace to bari mu ba aikinka ya dace da na annabi ibrahim ko bai dace ba shin akwai shirka sai a ce a'a ba haka ibrahim ya yi ba shi allah ta'ala ya wanke ya ce wa ma kana minal mushrikin kuma walam yakun minal mushrikina kaga wa ma kana da can walam yaku shi ko kusa da shirkan bai taba zuwa ba idan ka ɗauki aya ta 120 zuwa 121 a cikin nahaji bai ma je kusa da ita bane ne Allah ta'ala muna roƙon ya rayar da mu akan tafarkin baban mu Ibrahim alaihi salam bisa ga karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inna awlan nasi bi ibrahim alladhina اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس lalle mafi kusancin mutane ko mafi soyuwa ko kuma hakikan mafi zama waliyan ibrahim daga cikin mutane shine inna aunan nasu wanda ya dace su yi da'awar ibrahim nasu ne in an ce dole sai wasu jama'a sun yi da'awa wanda suka dace su tsaya su ce mu ne waliyan ibrahim su ne wa Allah ta'ala ya ce inna aulan nasu bi ibrahim ga nabi ibrahim su ne wa na tabahuhu su ne na farko waɗanda suka yi zamani tare da shi Wadanda Allah ya turo shi zuwa gare su ya zo musu da su ibrahim waɗanda suka ga jarrabawan da Allah ya masa na sa shi a wuta ya cire shi kuma suna tare da shi a cikin jarrabawa kaga su ne na farko na biyu wa hadhan nabiyyu da wannan annabi la ilaha illallah shek muhammad sadiq kabir mu yake ta wallahi daraja ga annabi muhammad ta kai iyaka kawai magana da Allah ya ce wa hadhan nabiyyu wannan annabi bai ce wancan annabin ba sai ya ce wannan ya kusanto da shi da ya ce wannan ya nufin cewa annabi na Allah ne ya sa Allah ya ce wa azan nabi la ilaha ba da wannan annabin to kaga mabiya annabi Ibrahim da suka yi zamani da shi suka yi gwagwarmaya da shi sai na biyu Allah ya ce wa azan nabiyyu wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Ibn Abbas radiyallahu anhu ya bada shine annabi kalmar an wa hadha an-nabiyyu ko hadha an-nabiyyu a wata qira'a in kaje wa hadha an-nabiyyu ya zama asalin kalma daga annaba ne in ka duba suratu amma aya ta biyu adin naba'il azim annaba shine labari an ce annaba shine labari mai girma annabi kuma shine yana iya daukan annabi ala badani alfa'il mizanin alfa'il a wurin malaman sarraf iya daukan kuma alfa'il ya iya daukan almaf'ul so da jumla za ta fassara za ka annabi a nan ya zama shi ne mai ba da labari ko wanda aka ba shi labari a magana mafi inganci annabi ya zama al kuma al Shi ne wanda aka ba shi labari kuma wanda yake da labari wa yake shi labari Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril wa yake ba wa labari sahabbai da suka nakalo abun har Allah ya kaddara mu muka samu albarkar abun a yau kaga ya zama shi annabi ne ya zama mizanin al ala wadani alfa'il kuma almaf'ul saboda kana samun abu da ya zama yanzu duba hadisin da na kira satin da ya gabata na ibn mas'ud akhbarana rasulullah sallallahu sai ce wa huwa sadiqul masduq hadithin kai gashi arba'un hadis na hudu amma asali riwayar wane ne riwayar bukhari hadisi ne na da muslim na dubu uku da ɗari biyu da takwas kaga sai ce asadiqul masduq kaga alfa'il wal maf'ul ne shi asadiq ne annabi mai gaskiya ne al kuma abun gaskatawa so da haka kenan annabi ya daukan al-mukhbir kuma al-mukhbar wanda ke ba da labari kuma ake ba shi labari don mizanin alfahim ne wa hadhan da wannan annabi ne gaskiya kuma abun gaskatawa me dalili saboda labarinsa daga wurin Allah yake kuma labarin da ke zuwa daga wurin Allah dukkaninsa ingantacce ne kuma shi ma Allah ya bashi isma wajen kare shi idan yana isar da sakon addini zuwa ga sahabbai baya kuskure ko da jinya ya shiga za a samu throughout rayuwarsa in dai maganar wahayi ne ko yana cikin jinya ba a jin kuskure a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi za zaka ga wa hadhan nabi annabi mudiya tare da annabi ibrahim shi yasa aya ta 123 a cikin nahadin A ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة Na uku نبؤ zina آمنوا da wanda suka yi imani wannan kuma su ne tun daga sahabbai zuwa yau to idan ni da kai mun imani mun shiga cikin wannan kaga waɗanda suke aulan nasu mutane uku ne inna aulan nasu bi ibrahim lallazi nattaba'uhu a zamanin sa sai na biyu wa hadha nabiyyu annabi mu sai na uku na amanu da wanda suka yi imani tun daga zamanin sahabbai har wannan zamanin namu to nan su ne asalin waliyan annabi ibrahim Allah kuma ce su suke da ikon su ce Ibrahim namu ne me dalili don su ne suke koyi da tafarkinsa kuma aikinsu yake dacewa da irin aikin da Ibrahim alaihi salam ya yi su ne waɗanda suke mai waliyan Allah Allah ta'ala ka samu a ciki wallahu Allah waliyul mu'minina to anan bi ma'ana su ne waliyai mabiya Ibrahim a zamaninsa su dan su waliyai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban waliyan a zamanin mu sai kuma sahabbai shi ma menene waliyai har duk wanda ya bi Allah yau da imani sa ne wali to wannan sune wallahu waliyul mu'minina to wannan duka in ka tara Allah ya ce a ce musu shi Allah waliyin su ne kuma su me yasa Allah ya zama waliyin su saboda su waliyan Allah kullum Allah ta'ala yana kare su daga halaka ne har ma akwai misali الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور bakar aya ta 257 Allah ta'ala ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyu wanda suka yi imani yukhrijukum min adh-dhulumat ila an-nur kullum Allah yana ɗauke su yana cire su ne daga duhun shirka duhun bid'a duhun sabon Allah ila nur zuwa ga hasken tauhidi da hasken sunna da hasken biyayya zuwa ga Allah amma wallazi na kafar wanda suka ji auliya Allah kuma ba auliya ummu tagut shi shaytan shine waliyin su shi kuma abun da yake yukhrijukum minan nuri ila dhulumat shi kuma yana raba su da gurgudun shirya ne yana kai su zuwa ga kafirci zuwa ga duhu na me duhu na shirka da bid'a da sabon Allah masu wannan sun ba su ne abota wuta ni da ku Allah ta'ala ya kare ka kaga da Allah ya ce wallahu waliyul mu'minina yake karanta da mu wani muhimmin abu a nan wurin ne cewa duk yadda ɗan adam ya ce kare rika ba wa kansa garanti ya nemi taimakon Allah cikin duk abin da ya sa a gaba mafi muhimmanci shi ne imaninsa da Allah me dalili kaga anan bai ce suna cira kansu daga bata ko duhu zuwa haske ba sai ce shi yake cire su Allahu waliyyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kaga saboda me saboda sun bi Allah sai yake taimakon su in ba haka ba a waɗanda suka ɓata a duniya wanda suke cewa yau babu Allah gaba ɗaya ba su yadda akwai Allah ba in kuɗi ne akwai wanda ya fi ka in ilimi ne na zamani akwai wanda duk ƙasar ku babu wanda ya kai shi idan ci gaba ne na rayuwa yana rayuwa a wurin da wani ilimin karɓar babu a rayuwarka amma duk da haka sai kalla sai ce babu Allah me dalili don kai shirya da Allah ya baka bai bashi ba ita shirya dan adam bai samunta sai da taimakon Allah dole za ka yi aiki tukuru ka yi addu'a ka nemi ilimi ka yi aiki na kwari amma duk da wannan idan ka yi sai ka mika kokon bara ka nemi taimakon Allah in ba haka ba wasu mutanen suna ma ƙara karatu suna shiga jeji ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ka shi Allah mai jibintan al'abarin mu'minai ne ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin ne na'am ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت طائفة من أهل الكتاب wata jama'a wani bangare na ahlul kitabi sun yi kwadayin lau yudillunakum ina ma da za su shiryar da ku wa ma da za su batar da ku ina ma da za su batar da ku wa ma yudilluna ba za su batar da ku ba illa kun sai kawunan su wa ma yashuruna amma su ba su sani ba in ka rike addini ba mai ke batar da kai matukar ka nemi taimakon Allah Allah ta'ala sai ce waddat kalmar waddat daga kauna ne suna kauna suna bege suna so shine wadda min babil misal game da Allah iya cikin sunayen Allah al-wadud al-wadud daga sunan Allah ne an yi ishtiqaqin sa daga kalmar wadda ne wadda ai wadada mafu idan aka yi fukki na idigami aka warware shi sai ya zama wadda ai wadada ne saboda idigami iya nufin kamar maimaita harafi ne na wannan wurin shaddan da ake kai kenan an aka warware shaddan sa nake ne sai ya zama kenan ya zama wadada maimakon wadda Su da ka waddat ta'ifatun al-ta'ifa shine al-jama'a ba a ce duka ba kaga adalcin qur'ani ba dukkanin su bane a'a wata jama'a daga cikin ahlul kitabi a da suke begen sai sun batar da amma kaga Allah bai ce kulluhum ba sai ce waddat ta'ifatun min ahlul kitabi in ka abalance su a cikin al-yahud wal nasara musamman idan ka je kasashen da aka ci gaba tsakani da Allah akwai waɗanda suke da kwatanta adalci da kwatanta zaman lafiya da kyautata wa musulmai duk abin da kuka bukata za a ga za su taimaka muku iya gwargwaro yanzu misali ina iya tunawa tayin da na tafi turai lokacin da na tafi karatu na digiri da uku na je na samu a daidai lokacin babu wani masallaci da ake sallar juma'a kawai sai wani ɗan prayer room ne an yi an tashi sai a dan nada abubuwa sai su go su yi muka haɗa kai da wasu ɗalibai na cikin iskul a da masallaci muka tafi wajen shugabannin jami'a shugaban jami'an ba musulmi ba ne muka gaya masa ga bukatar musulmai ga adadin su ga kaza kaza shi yadda ta wuce gaba a nemi wurin da za a samar da masallaci a wannan jami'a da kuma cikin taimakon Allah ban kai wata hudu ko biyar ba muka samu wurin Allah ya jarrabe ni da yin limanci har na kammala inda kuma har yau masallacin yana wuri. duk kokarin da muka yi na samarwa inda ba mu samu haɗin kansa ba da bai yi ba amma shi ya wuce kuma ran da za ku buɗe masallacin sai ga shi a can ke president wa jami'a ko abin da ya gaba da hakan shi da kansa ya zo wajen ya yi ta mun a kan masahil na addini muna discussion da su ya cin bashi amsa ya tambaya kaza da kaza da shi da cin dinsa amma na ga wasa ta hakika akan yaya za a samar da masallacin wasu ababe da muka tashi da aka samu wurin muna tara kudin ya za a gyara kafin mu an kare ce to ai jami'a za ta gyara muku ita jami'ar a turai ta fara cire kudin ta samar da abin da muke so a wurin amma ga na shekaru da aka yi ba a samu wannan ba to kaga shine adalcin addini bai ce dukkaninsu ba sai ce wadda ta'ifatun min ahadin mutane shi musulunci addinin adalci ne wannan a cikinsu kuma akwai wanda burinsu shi ne musulmi sai ya bar musulunci ana kuma samu yadda aka samu wasu wanda bai dame su ba suna adalci wanda kuma burinsu kenan wanda kuma wanda masu burinsu suka fi yawa musamman in kana yawo a duniya ko kana shiga manya-manyan tarurruka ko Allah ta'ala ya baka damar hawa kan wani wuri mai dan daraja to ka iya gane yayi ake ki musulunci wani duk duniya abin da ya zara kai shi ne kasancewar ka musulmi duk abin da kai a wurinsa ba daidai ba ne duk ingancin abin bai yi ba kuma duk alkhairin a duniya zai kawar da kai kamar bai gani ba duk kuma abin da za a faɗa a kanka komin karyarsa da rashin inganci shi kuma a wurinsa daidai ne mai dalilin ne kanka kai musulmi ne wannan ya sa duk wanda bai da riko da addini ko bai da ilimi a yanzu dole sai ka ga zama nominal musulmi shi ne kawai shi musuluncin sallah biyar ne in ya zauna ya shiga dan taro ana dan taba giya shi ma dan ɗebi kaɗan ya kurba bai dame shi ba ya zama dai yadda ake so haka zai sai a waye gari a raba shi da rushin addinin gaba ɗaya sai ya zama fafa loro in baka gan shi a masallaci ba ka gane musulmi ne a kasuwancinsa ba addini a ofinsa babu addini a mu'amala babu addini wallahi abin in dai wai kana mu'amala a sama riko da addini iya da wahala abin da nake gaya muku ran da Allah ya jarbe ku za ku gane haka yana da tsananin wahala ka rike addinin ka in mutum bai da haƙuri karantar da addini ba za ka iya yi ba ma karantar karantar ma ya yi girma kama ku yi shiga ta addinin ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba abin da nake faɗa ran da Allah ya jarbe wasu da wata dama za ku fahimci wahalan abin wannan shine asalin zamanin da manzon Allah yake gaya mana cewa ya ati alal nasu zamanu ya ati alal nasi zamanu sabr alqabi ala dinihi qalqabi ala jam hadisi ne a tirmidhi hadisi na 2260 annabi ya ce wani zamani zai zo muku wanda ya riko da addini zai zama ya riko kamar da garbashin mutane in kai riko da addini ko kana malamin makaranta ko kana wani director a wata ma'aikata fara kaza in dai an kana da addini mitin ma ake zuwa ai a gaya za a yi a mata sharri ko a cutar da kai me laifin ka da shi ne waye ce ka rike addini kuma kai ka kai wannan matakin so irin wannan tsoro da barazanar idan har baka fahimci addinin ba to wallahi dole ka barar da shi shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya yi koda addini ba sai ne hakuri wani baya iya tuna shi musulmi ne sai ya neman taimakon musulmai in ya samu taimakon su suka masa abin da yake so ko kuma iya neman kuri'a suka bashi daga na yarabu da musulunci sai kuma ran da ya zo neman taimaka in ba haka ba zai yi ba gabanin da kai kujerar da nake kai yanzu ta kasa da ita ba da zauna a lokacin da ana dora ne wanda suka fara kira da mutane ne na gamsu da su kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana ni na wallahi mutanen ƙwarai ne kuma mutane da suke ta don Allah nasiha su ta farko shine mana ba za a bar karantar da addini ba ne ce a'a ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gane a bar abin shi kansa ba yadda mun ce musu kuyi hakuri ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas kuma ita ake neman aljanna shi yasa duk yadda ake ce ba mu bari ba a kodan da kuma duk da za su ga kun karantar da addinin hankalin su sai tashi kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba ba ku yi kowa kazafi ba ba ku yi kowa sharri ba bal ma cewa kuke a zauna lafiya ku yi wa al'umma addu'a ku yi wa ƙasa addu'a in ka yi wa najeriya addu'a ai duk ɗan najeriya shiga cin addu'a amma ba haka ne dan adam yake so ba wanda bai so musulunci a'a ka ajiye addinin ka zama ɗan duniya in ma baka zama ɗan duniyan ba to shi sai ya kokarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka haka ne amma ba a nasara da wanda rike Allah ba a nasara a kansa sunna ce ta Allah in ka rike Allah to Allah ta'ala zai mai ka amma waye ka rike sai yi ba so riko da addini yana da wahala kuma ba kawai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko kaba ba ko me kake in ka rike da abin sai ka yi hakuri yanzu mafi kankantar abu da za ka dauka ba damu da shi ba shine ne kwallon kafa ko sport dauki Mesut Ozil duk bala'in da ya shiga a Arsenal ne ya jawo masa bayyana addininsa abin da ya shiga da shi kenan me dalili an tozarta da uwansa a wata kasa ya sa baki duk bala'in da Mesut Ozil ya shiga kan wannan ne aka ki sa shi ya buga kwallo aka ki sa shi ya yi wasa aka ki yin komai sanda aka tilasta ya bar wurin dan ne wannan faɗan kwallo ne da ya amince ya sa gajeren wani. amma wannan da duk wanda addinin ya sa ya huta bai sa ya huta to in kana da kokari a duk sana'ar da ka samu kanka kuma kai ka zama ambasada na addinin ka ba wai ku zama wakilin musulunci wai sai ka zauna ka yi tafsiri ba a'a kwatanta gaskiya ka wakilci musulunci in ka yi adalci musulunci kake tallatawa in ka zama mai kunya musulunci kake tallatawa in ka zama mai kyautatawa na kasa da kai har waɗanda suke addinin ku ba bai maka musu adalci talla musulunci kake ya zama duk damar da ka samu ka nuna wani alama na kyau da tsaftar musulunci da adalcinsa na nuna cewa shi musulunci adalci ne har ga makiyinsa idan kai wannan tallata addini kake yi wannan da aka yi mesut ozil ya sa ya bar addini Ai bai sa ya bari ba ka dauki ma ba fa yanzu aka fara ba dauki muhammad ali dan boxing the boxing master shi fa ya shiga waɗannan irin bala'i na wahala tun 1960s aka kwace kambunsa da duniya ne na ɗaya a boxing a dandan duniya saboda mai saboda addini an ce je kashe ɗan wata ƙasa ya ce shi ba zai ba sa da ya gaba ba dalili a kan wannan wani wahala ne mai shafa san da ya shiga exile wannan fa ba kawai mai wa'azi ba ne boxing yake daga jela kwallo aka kwace kuma asalinsa ba musulmi ya san sunansa cassius clay daga baya zo muhammad ali cassius clay shine sunansa ya gane kan musulunci amma duk wannan wahalar da ya sha ya haƙura in kana bin tarihin ko ka karanta ya rasu yin 2016 din nan an haife shi 1942 shekara ta saba'in da biyu da kuɗi ya rasu a duniya ya samu matsala ta parkinson shi ne wani ciwo da ke za a ga ɗan kaɗawa haka haka parkinson in kana kallon su za ga babu inda yake tsoron ya bayyana addininsa ka duba boxing da yi da george foreman eh, ka kalla tun muna yara kanana a kai sosai mun tashi mun ga ana kallon sa ne a late 70s the rumble in the jungle haka ake yi wa abun take a nan afirka aka yi zayar mai mm, sunan kasar yanzu yanzu congo ake ce mata a nan afirka aka zo aka yi da ya gama aka ce aka yi nasara a kan foman george foman a lokacin bawan da ya yi nasara da shi ana boxing din lokacin rawun goma sha biyar ne amma tun shekararsa kusan hudu bawan da ya wuce rawun biyu bai buge shi ba amma ma matsalin da ya aka kammala aka ce aka gano ka buge shi ce daga Allah ne ya ce it's not my power but from almighty God Allah ya ce ba ni bane Allah ne ya yi abu ne na Allah ba daga to me na naka da awai yake na addini sai ya ce masu interview da shirin jarida ku je ku duba dokar masallaci a nan ku nemi buklet akan addini ku karanta to wannan Allah da za ku gani a masallaci ana rubuta abin da ya umarni da karfinsa ne nasara wannan ba a boxing kenan to riko da addini ya sha wahala wanda yake bayyana maka duka menene ya shiga cikin waddan ta'ifatun min ahlil kitabi law yudilluna inda a lokacin ya yadda addinin da ya huta da baya ya huta duk abin da ba a so addinin ne yau idan kowa za ka samu kowace hima sai ka yadda addinin to ba ruwan kowa da kai ba wani mai zagi ya daina mai kazabi ya daina mai sharri ya daina mai dalili addinin da kai kuma har a yanzu haka ne yanzu akwai wasa da ake na mixed martial art ufc akwai bawan allah da kwanan da nake bin tarihinsa na ga irin wahalarin da yake shiga bilal muhammad